da arba'in da bakwai wanda ya dace da yammaci na 26 ga wata na hudu shekara ta 2026 miladiya ta annabi isa tafi salam don ba manta ba a cikin sai da littafin ma muslim wanda ya rasu a shekara ta 261 bayan jiran annabi sallam daga makon zuwa madina ba manta ba muna cikin kitabun hajji littafi da ke magana akan aikin hajji ba ne ke cewa ko larabata cewa wa faɗa shannu ba ba ba ta zo ne da zama babu dubil mabiti babu da ke magana akan wajibcin kwana a amina layali ayyami tashriqi a dararen wato kwanakin yanyane wa tarhisi cewa kuma an yi rangwame a akan barin kwana din li'ali siqaya ga waɗanda suke shayar da alhazai a makka su an mutu rangwame su ba kai zo sun kwana a nan ɗin ba to wannan sai da mu cewa gabar hadisi na 1315 ya kulum sani ga rasulullah قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبد الله نافع عن ابن عمر وحول سند قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس ابن عبد المطلب al'abbas ɗan abdulmuttalib ista zana rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin manzan sallam an yabi ta ba shi dama ya kwana bi makka ya dinga kwana a makka maimakon amina da yali aminan a darare wato ko a kwanakin mina kwa sha ɗaya sha biyu sha uku ne kwanakin mina to a ba shi dama ya cigaba da kwana a makka min ajal shiqatihi saboda shayar da alhazai da yake yi kuma shari'a annabi sallallahu ya ce abun musu aikin su wannan kenan fa azina la manzo sallallahu ya masa izini kaga kwana amina wajibi ne wajibi ne na fata gani kwana amina wajibi ne to amma a sani cewa wannan shi kuma aikin ta shayarwa an gane ko mai daukan ma'ana irin wannan za a iya musu rangwame da tsoki musu wannan kwanaki قال نعم وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس سنة قال حدثنيه محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الاسناد مثله وقال حدثني محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد بن الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس na kasance a zaune tare da abdullahi dan abbasu a ka'aba a wajen ka'aba ba ta wa arabiyyun sai wani balarabe ko yazo su fakale ce mali arabani ammikum amikun ya ce ya naga arabani amikun naga ƴaƴan babban Ya yasquna asal su suna shayar da mutane zuma wallaban da nono wa an tuka tsunan nabi kuma kawai tsimi kuke shayar da mutane da kunu ko lamarje ko fitsarin bature an gane amin hajjatin bikum ku kuna da wata bukata ce a tare da ku ba ku koshi ba ne kuna da rago bukata amin bukulin ko kuma rowa ce ta sa faƙala sai ke cewa faƙar bin abbas ibn abbas ke cewa alhamdulillah dan ji godiya ta tabbata daga Allah ma bina min hada ba mu da bukatun wani abu da yake hannun mu duk abin da ya zo hannun mu bore mu ba da shi wala bukhli ko ba ruwa ba ce a ya abin da ya faru shi ne kadiman nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahilati annabi sallam ya zo maka akan raƙuminsa wa khalfahu usama akwai usama wato a bayansa ya zo wajen kaba fastasqa sai ne a shayar da shi fatinahu bi ina'in sai muka zo masa da ƙwarya ko gora min nabizin wacce take ta tsimi din tsimin na anan ana yin da albusir da annabi ko albusir busasshen inibi da busasshen dabino kai tsaya ka nika shi guri daya dan an nika shi ya tsumu shi kenan sai ya zama cewa kamar lemo da ake yi da ya zo ba tira bi ina imin nabi muka zo masa da wani ƙwariya na lamarji fashari ya sha wasa kafa da kusama ragowar kokin gidan sai shayar da kusama wa ƙarar ahsantum kun kyauta wa ajmaltum kun inganta mana kun kyukita mana ya ce ka za fasna'u ku dinga shayar da mutane irin wannan to gawo sai muka tsore a kan duk mutumin da ya zo na murje za mu bashi. an gane ko duk mutumin da ya zo irin wannan tsimin za mu bashi ba za mu bashi al'asan wallaban ba ka za fasna'u irin wannan za ku fala nuridu an dogayyara ma amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za mu taɓa son mu canza abin da annabi wasallam ya umarni da shi ba an gane ko ga dalilin kin to adamul mabit a mabitin biminan shi hadi siqaya shaya wanda suke yi shine yasa ba su kwana amina ba kuma ka bar su kan haka babun fi sadaka babu da zuwa kan ayi sadaka bil humil hadi wato da naman hadaya wajludiha da fatar wajalaliha da gashin ta da komai da kashi da komai na jikinta sadaka ba wani abu da za ka ɗauka ka siyar jilud ana nufin fata jilan tun daga eh, kashi har kan kashi duk yana wannan ƙarfin yahya ya yahya ƙar akhbar na ibn khaisama an abdul karim ibn mujahid an mujahid an abdul rahman bin abi laila an ali قال يا امر النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا عليه تمام ذا سلم يا امتي انا اقوم انا اقوم انتهي ان كل مس على بدنه da tagoyinsa da ya yi hadaya na ta saddaka kuma ne sadaka bi lahmiha da naman su jilutiha da fatar wa jillatiha da gashinta da duk wani datti ko kashi ko kashi da fita a cikinta wa Allah uqiya al-jazzara minha kada in bawa mahauci wani bangare an gane in bar shi ya dauki wani bangare a ciki da nubi yana jin haƙƙin sani sai ya kwashe mare nan ko ya kwashe kitsan kai ya ce wannan rabon sani وقالت نحن نعطيه من عندنا هذا مو ذا مباشر كم سنك لوك كباش إذا كباش شتينا ينزق على كلنا بوان يشتي تعي كاسن دقوية زوانا ربان ما هو شيء وقال دفناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإزهار بن حرب قالوا حدثنا ابن عينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله وقال دفنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سبيان قال إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال قال أخبرني أبي كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حديثهما أجر الجازر a cikinsu duk wancan da suka zuwa na ba magana faɗar haƙƙin shi wanda mahaukaci ƙwarai daga shi an gani kenan da ya kawo ta musuna ita ce a mu. an gane ita ce tafi cika an ko kuma ka'ida ya zama almajid bin mutafil a sani sanadin wa matan wa ƙalar sana wa ƙalar ji bin hatim bin maimoni wa muhammadu bin marzuƙin wa abdu bin humaidin ƙan ƙada abdun ala kabarna wa ƙalar akharani ƙala a tasa mu'amadu bin bakarin ala kabarna ibn jirajin ƙala kabarani alhassan bin musulmin أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه wanda an sanar ya umar sai bin ali tsaya akan taguyoyin na hadaya wa marahu an ya sima budunahu ya umarce shi da yanka wannan naman taguyoyin nasa kullaha baki ɗaya abin da ke cikin taguwar luhumaha naman wajiluda da fatar wajilala da kashin da gashin fil masakin a rabawa miskinai wala yurtsiya fi jizaratiha min hashi'a kada ba da wani abu a cikin dabbar fi jizaratiha akan gyara ta da hau ma'ato da aiki da aka yi mata kwata da aka ce jizara shi ta aka ce jizara kan awon mai fi'ala da abin da ya zo akan awon fi'ala ya bido al-sina yana nuna akan sana'a جزار جزارة أنغاني بناء بناء نعم صناع صناعة وقال سيد محمد بن حاتم قال سيد محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن مالك الجزري أنا مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمثله باب littafi باب da كان magana وتندى في الهدي a cikin hadaya da abin da ya shafi layya wa jiza'il ci da kuma yadda saniya take isarwa wal badana da yadda raquma take isarwa kullu minhuma kowace ɗaya daga cikin tana isarwa ala an sab'a tana isar da mutum bakwai mutum bakwai za su iya hadawa su yi raƙumi ko su yi saniya ga dabbobi kullum ƙarin tsada suke ga dabbobi ƙarin tsada suke wannan layya wasu na ganin wajibi ce da sigar ta zo na umarni ke kai tsaye bufali na ka wani har, wani har. al'amuru ya kusurbi alwajin wannan ya kusurbi ta haɗi kaga bufali na rabbika wani abu na malici idan ta haɗu da layya da kuma aƙiƙa ɗaya ce dabba sai ta fita haƙura da aƙiƙa ke layya layya ɗin tana da fa'ida amma ba dole ba karka ci bashi ke layya karka ci bashi ke layya ko ka ce za ka karɓi loan kai layya وقال لسان قتيبة بن سعيد قال السلام عليكم وأول سنة قال لسان ابن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن أبي زبير المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيري raƙumi tare a zamanin annabi sallama amal hudaybiya shekarar da aka hudaybiya shekarar ta bakwai muka tsire me hudaybiya shekara ta nawa shekara nawa ta takwas shekara ta nawa shekara ta shida jibi Da ta alin sanar zai je umara ya zai alamar hudaybiya shekara ta aka hudaybiya sai muka tsire albadana ta raƙuma guwa an ajin ana ji da kyau amma duk mutum bakwai sai tsiri raƙuma ɗaya duk mutum bakwai raƙuma ɗaya ɗaya walbaƙarata an saba'a mu tsire saniya ɗaya akan mutum bakwai ma'ana mutum bakwai su iri saniya wani ke yanzu saniya da za ka siya a bana inda ba ta haura ɗari bakwai ba tun daga rikici fara ganin cewa kama ba ce ne duk saniya da za a siya da ragon da za a siya ake ganin za a ilayi da shi ta haura ɗari bakwai daga ɗari bakwai lissafin zai fara daga na zuwa ma miliyan haka abin yake Allah ke. Aminu ya ابن يحيى قال abu kai sama. عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وحول السنة وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير وقال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج من بدأت رجع النبي صلى الله عليه وسلم منا ما تلقوا كنية تأتي الحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أن نشترك مي وتندا مي تاريا ليا في الإبل أكر راقما والبقر دشانو كل سبعة minna don mutum bakwai daga cikinmu fi badana sai saɗa kan raƙumi ko saniya وقال السيد محمد بن حاتم قال توكيع قال عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال يتي حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبعيتي هذه تعالى العلم سنة فنحرنا البعير sai muka dinga tsire raƙumi an a kan mutum bakwai wal baqarata an saba mu tsire saniya ɗaya kan mutum واتو بكر قال سني محمد بن حاتم قال سيعيا بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال اشتركنا من يكاكاوا من وتندا من يتاريا ليا مع النبي صلى الله عليه وسلم أتمنى تاريا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أيتن حج والعمرة لعمرة كل سبعة دم تبقى في بدنها تسعة كرة وما ضيع فقال رجل لجابر سلمة يتشي وجابر أيشترك في البدنة ma yushtarku fil jazur za a iya kakkawa a yi watan da a yi tarayya layya a kan raƙuma irin tarayya da za a yi a kan babban raƙumi ko tsohon raƙumi shi ne aljazur aljazur shi ne babban raƙumi wanda ke amali ƙwada ce ma yi ya illa min albudin a fa shi kansa jazur ɗin rikakken raƙumi shi ma yana daga badana an gane ko وحضر جابر من الحديبية جابر يجو حديبية قالت فنحرنا يومئذ ونرانا سيمكة إيري سبعين بدنة راقما قدا سبعين اشتركنا كل سبعة في بدنة أما يدى مكي tarayya mukai haɗakar layya mukai watan da mukai sai zama kullu saba'atin duk mutum bakwai fi badana akan raƙumi ɗaya ko taguwa ɗaya malu muhammad bin atim قال الإمام محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن عادة النبي قال فأمرنا تعني بسلم يوم أمر تبت وإذا حللنا إذا من وروري أن نهدي مبايد هدايا ونجتمع النفر ونجتمع سمي تارية أتكون وزن ونن هدايا النفر منا في الهدية wasu ayari daga cikin sai sadu su yi hadaya wa zalika shine amarhum an yashillu wannan san da ya umarce su warware min ajiyu daga aikin hajjin su fi hadin fi hadin hadith sai ƙara sadar rukuwar قال سلام قال حدثنا علي بن عياء ya اخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه mun gadance mun fara gabatar da aikin umara tare da annabi sallallahu alaihi wasallam nazbahu baqal sai muka dinga yanka baƙara saniya an saba ake mutum bakwai sada kanta na shitari ku fiya mun haɗe ne mun yi kakkawa ko mun yi tarayya ko mun yi watan da akai قال سمع عثمان بن أبي شيبة قال سنام قال سمع ابن زكريا بن أبي زائدة عن أبي زريج عن أبي زبير المكي عن جابر قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر النبي صلى الله عليه وسلم يا ينكا ولا عائشة ثانياني أرانا سوكا ita kadai an gane ko ita kadai saniya ba ga zalika mutum daya mutum bakwai duk za su yi to mutum goma ba za su iya yi mutum goma idan ya danganta wanda ba za a hana ba illa iya kai asalin abin da ya zama cikin suna ta kaririya mutum bakwai ko ƙasa da haka an gane wa hajji masa'ida ila ne hajji saba'a har zuwa bakwai to amma idan ya kai goma ya yi danganta da yanayin girman dabbar ba za ku haɗa kan saniya ta dubu ɗari biyu ko goma ba sai ne kuwa a leda na azuwa mu babu na adal buduni iyamun muƙayya da can babu da ke magana kan cewa idan za a tsire raƙumi to a tsire su kiyamun suna tsaye muƙayyadatan a suna ɗaure kuma ɗaurewa ma'ana yadda masana harka suke yi kafar gaba ita ake daurewa idan suka daure kafar gaba guda daya tana tsaye sai a tsere ta fita duk da shi kenan tana tsaye din za a zo a soke ta ko harbi ko kuma yadda suke din nan kware da gaske wa qala sa'id ibn ibn ayya qala akhbarana khalid ibn abdullah an yunus an ziyad ibn jubair an ibn umar ata'a ala rajulin wa huwa yanharu badana badanatahu abdullahi umar ya zo wajen wani mutum wa in haru badanatu yana tsire dabbobinsa ko yana tsire tagoyinsa barikatan tana durkusha ƙasa fa qalat ib'atha qiyam kai ta shi tafi ta shi ta muqayyadatan ta zama daure a tsayar sunnat nabiyikum quraya sunnat annabi sallallahu alaihi wasallam babu ta ibadi ba'sil hadi babu da ke magana akan aikawa ka aika da hade ka il haram izuwa harami liman la yuridu zihaba bi nafsi ga wanda shi ba zai je akan kansa ba a wannan lokacin sai daga baya ya fara turawa a gaba da su wasu ibabu taqlidihi kuma an so ya ya musu wata alama da take nuna cewa wannan ta da yaci wa fakirin qala'in in kuma da wani kulli a jikinta ko wata alama ko wani dauri a jikinta ko ta sarka a jikinta wata ke ta a warware ta sai a sa wata suke nuna ta hadaya na ba ta gani wa anna ba'isahu wanda kuma aka aika da shi la yasiru muharrama ba zai zama maniyaci ba ma'ana ba za a ce shi abin da ya dairati akan mai aikin hajji shi ma sai yayi ba a shi dan ake ne kawai ya je kai dabba ya dawo wala yi huramu alayi shay'un ko ba haramta masa ba bi zalika dan kawai ya kada dabba ya tafi da su ba qala sa'i ali ibn ayya wa muhammad ibn rumhi qala akhbarna ayu allay wa abu al-fadl qala dathana qutayba qala sa'aytun ali ibn shahab an urwa ibn zubayr wa amra binti abd alrahman anna aisha radiyallahu anha qalat la najid bi tawkan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yahudi an sallam ya kasa kan aika jahadaya min al-madina zuwa madina fa aftilu ala'i da hadi. ni da kaina sai in warware rataye da yake cikin hadayen manzo sallam wanda yake ba na aikin ba domin suna rataya suna zama musu alƙala'id da an gaza ci wannan dabbobin gidan wani wani sa dandari wani bakin dare wani wata baki wai ke sai a cire sai a sa wannan shi ko na niyyar mi hadaya mana yi talibu shay'an sa'ana an sallam baya nisanta komai mai mai yajtalibul mashari daga abin da maniyaci yake nisanta don kai ka aika da ya daika ai baka zama maniyaci ba tukun sai lokacin aiki sai ka shiga aiki an gane yawwa وقال حدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند وقال سنة سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني يرزقنا كباك لاباري إنه كمرني أنظر إلي كما إنا حالتوك إنا أنقوني إنا غنينا أبتلو كما قال إنا ورور الكلاء هذه rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rataye an gane ko da yake jikin hadiyar manzo sallam bi nahwi sai aka kawo irin wancan nafsin da gabata قال لسان سعيد بن منصور قال لسان سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال سمعت عائشة تقول كنت أفتل نيدا كينا نغذت إنا وروري قال إذا هدي, هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم راجي ديك ديكين هدي من صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين دهنا هنا النوم قدابي ثم لا يعتذر شيئا annabi sallallahu baya nisantar wani abu dan kawai ya tura da hadaya wala ya turku baya kuma barin wani abu da shari'a ta ce maniyaci ya bari وقال سعد عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال سأفلح عن القاسم عن ni da kaina na warware rataye da yake jikin hadayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyadayya da hannayena kuma sha'araha bayan ta ta ya sanya musu alama isha'ar shine a sa kamar jambula ɗan taya wani guri A ta hatta yuslita dam anha sai ya share jini wannan kwa da an sani ta hada ya ce a sa wata alama ko da jambida ko da wani abu E! wa da haka ji sai kuma ya sake mata rataye ya rataya mata wato ko dai a sarate takalmi a wancan lokacin ko a sa wani tsumma da yake nuna yanzu wannan ta hada ya ce hikimar sa takalmi da za a ce ta mutu da wa asiba fi tsariq ta gaza ta kasa a hanya to na takalmin za a bar shi aka me yake nunawa ta da ya ce din me irin din me aikin hajji bare ci wannan namu ba sai wanda yake can wanda yake mamani shine hikimar wannan kallada وقلدها ba بعث بها sai aika da wannan dabbobi ilbait zuwa Ka'aba wa qam bil wanda zama zaman a Madina kuma haruma alim shay'un ba wani abu da ya haramta gare shi kana da hushilla da ya zama alali gare shi a matsayinsa na ba mai aiki ba yanzu wajen ya tura kawai bai zama mai aiki ba وقال سعد بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال ابن حجر قال سعد إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم وأبي كلابة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي أن يسلمك أيك على هدي يسا أفتلوا لذا كينا نكي وروري كلائدها ratayen da yake jikin su bai ya da hannayena kuma la yumsiku sa'alim sanan alim sanan baya kamewa an shay'in gabarin cin wani abu ko aikata wani abu a matsayinsa na wanda bai shiga aiki ba la yumsiku anhu alhalal irin abinda wato wanda yake ba maniyaci bai ke kamewa gabarinsa yawa ma'ana duk abinda ya zama alali ga yake ya tawo da sa tun da bai shiga aiki ba don kawai ka aika da hadaya ko yanzu kamar misali ne eh, an ce mu tura da kudin hadaya ai yanzu ana yi mariyata za su galibin da an ce a tura da kudin hadaya tun yanzu mutum yana tura an gane ku idan suka fi tura da kudin hadaya daidai da wannan dabbobin da alaihi sallam ya aika da su na ba ta an gane Allah ya ba mu dace قال الإسلام محمد بن مسنى قال الإسلام حسين بن حسن قال الإسلام ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين قالت أنا فصلت كلائد تلك الكلائد نتي warware wannan abin da aka rataya wa dabbobin min ilm na auduga ne kana inda na wato da auduga ake yi ake murzawa a kaɗa sai a dinga sawa raƙumi a jiki da an ganshi wannan an sanar gidan suwa ne sau da ɗabi'a raƙumi yana yawo wanda aka san cewa gidan suwa da sun shura da alama ga da suke amfani da ta ko ganin su ake dace an gansu guri ka. ba su ba a duniya a sallallahu alaihi wasallam ya waye gari a cikin muhalalan bai dauke niyya ba yana nan kawai a warware ba bai dauke wani niyya ba na'am a matsayin na ba ci ba ya ci ma ya ci halal yana zowa abinda wanda ba ci ba yake zowa min ali yana zo yarinsa o ya ci ma ya ci rajul min ali ko yana zuwa ruwa abinda mutum ke zowa iyalansa a matsayin wanda yake ba ci ba وقال الإسلام زهير بن حرب قال الإسلام جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني تتنات انتين ناقني تن أدامنا أن سلم أفتل الكلائد أنها وروريها تهيد أكي لهدي رسول الله سلم نهدي أدم سلم من القدم wato warware daga cikin dabbobin da yake turawa da su fa ya ba'asu bihi sai aika da dabbobin bayan yayi masa alamar da ya musu mai yuqimu fina halal sai zauna a cikin mu a matsayin sa ba na maniyaci ba وقال سعيد بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال قال يحيى قال اخبرنا وقال الاخران قال حدثنا ابو معاويه عن العامش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت ربما فتنت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم داما نكن وروري وتراتي ديك دكين hadiyata annabi sallallahu alaihi wasallam yuqallidu hadiyahu da kansa kuma sai zai sa musu alama ya sa musu ratayen da zai musu ثم يبعث به su biyi sai aika da su mai kiwo mai cigaba da zama a gida a makka a madina la yajtani bi shay'in bayan nisanta wani abu mimma yajtani بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال يحيى قال اخبرنا ابو معاويه عن العامش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت أهدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مره وانترانا او نلوكتي النبي صلى الله عليه وسلم يا فتد هديتها da ya fitar da ita ilal baiti ya aika da ita a tafi da iso wato ka'aba gana man ba raƙuma ba ne ragowar dabbobi ne waƙalla da sun sa musu alama ya rata ya musu abin da ya rataya musu وقال عبد السلام إسحاق بن إمام سور قال سنة عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن an عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت kunna nuqallidu sha'a mun kasance kai hatta jimakai da raguna muka rataya musu alama wa nursilu biha sai mu aika da su wa rasul halal annabi sallallahu yana matsayin ba maniyaci ba lam yahrum minhu shay baya haramta kansa wani abu wani abu baya haramta a gare shi وقال سعيد بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو بنت عبد الرحمن أنا أخبرته أن ابن ديار kataba ila aisha ibnu ziyad sarki ya aika da wasiqa zuwa ga aisha cewa anna abdullahi bin abbas ga abdullahi bin abbas nan tsale ya ce hadiyan haji wanda ya aika da hadaya yana garansa to haruma alayhi ma ya haruma al haji duk ya haramta ga alhaji shi ya haramta a gare shi yanzu an hadiyan nan da aka dinga cewa tura da kudin hadaya suna suka tura wa suna da to a wajen ibn abbas komai ya haramta a karan fari hatta haral hadiyu. ba za su dawo cikin halaccin su ba su ci komai da sha komai har sai an tsire wannan hadaya fa qad ba'astu bi hadihi ibn siyad yace ni kuma ga na aika da hadayata bi ilayya bi amri da Allah ya ma baban mu ki rubutun mu me kike gani me umarnin ki akai qalat amra amra take take cewa babban daliban na Aisha ana ta aisha sai aisha ta ce masa laisa kama qalu ibn abbas ana ka gama ci ta ce abinda ibn abbas ya faɗa ba haka wani ana ni da na fatantu na warware ala'i da hadiyar rasulullah sallam ratayen da yake jikin hadiya in sallam tun da wancan rataye ba na hadaya ba ne a warware suna ɗaura wani tsummani na alama to sai a cire na cire wannan kristal ya sa wanda kuma yake so ya aika da shi maka da na warware ni da kaina ana ji da kyau to shi nan biya dai da hannayen sun makalla da harutu da a annabi sallallahu alaihi wasallam ya take sa musu wata alama yi musu rataye rataya musu abinda zai rataya musu Biya da hannunsa mai albarka su ba asa biya sai ya aika da wannan dabbobi ma'a abi tare da babana walam ya haru ma'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ban san wani abu ya haramta ga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake kafin aikawa da hadisi ahallahu Allah la da Allah ya halatta masa hatta nushira hadiyu wannan bai kai ga ya haramta wa kai har zuwa lokacin da za ce wato lokacin suka in dai bai tafi ba komai amma da ya cikin aiki kuma komai ya haramta wannan shi ne kun wannan ko قال سعيد سعيد بن منصوري قال حدثنا هشام قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق ابو قالت سمعت عائشة وهي من وراء الحجاب نادنا أنا عائشة لقبائن شامكي تصفق تنا تنا تفتنا إلا الله إذن أبو ماماكي يا فاضل sai ai gashi can ibnu abbas yana bada fatawa duk wanda ya aika da hadaya to ba ya shiga cikin aiki ga dangadan ko a garin sai zauna akan to shine take cewa ana aftilu qala'id hadiyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace nake warware rajin da yake jikin hadiyar din sallallahu biya dayya da hannayena me yake muke take cewa fadar wannan abin ai na take warwarewa baya daga cikin aikin dalilin da yake nuna akan biqatul hilbi wal bab yana cewa ta haddace qabiya ta haddace kina mutum rawi shi sai fadi wato salsala an gani musalsalin qul ma'ala wa fin ata kaza kazaka حدثني قائمة أو قادة أنا حدثني تبكى تشير في وتفسيقا وني يلي da zai nuna maka cewa ya kiyaye ƙabiyyar ya kiyaye mai aka a wajen na da ce nike nake warwarewa daga hajjin maza ɗan biyadayya da hannaye na su ya ba a su biya ta yi aika da su wa ma yin fishwa an shi ba ya kamiya gabarin yin wani abu mai ma yin fishwa an hulmuhari da can abin da mani shi ke kamiya gabarin sa hatta yin har hajji har sai lokacin wato kuma tsire hadaya وقال لسان محمد بن المثنى قال لسان عبد الوهاب قال لسان داود وعبد السند قال لسان ابن نمير قال لسان أبي قال لسان زكريا كلاهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشة بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم باب جواز ركوب البدنة babu da ke magana akan halatta za ka iya hawa fa taguwarka wacce za ka yi hadaya ko aka aika ka da ita almuhudati wacce za a yi hadaya da ita liman taji ilaiha ga wanda ya bukata hawa din ba za ce an aika kan sai je ka dinga mun saka ba a za ka huta ba قال سمع علي بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ya gonu mutum ya suku yana jan wani taguwa ce kafa taguwa ta Allah فقالت اركبها ويلك حجتك هو قوم انا في الثانيه او في الثالثه ياتي وتنن ويلك ان انا أكرم النبي فكرنه قال سناه يا ابن يحيى قال اخبرها المغيره بن عبد الرحمن الحيثاني عن ابي الزناد عن عارض بهذا الاسناد وقال بينهما بينما رجل يسوق بدنة مكلدة هذه وكذا ما انا وأنا شيء تقليص راجع يا متى ابو علي دا متى دليل كلمه متى يا كتابه a wani lokaci mutum wani mutum yana jan taguwarsa Allah da wata aka mata alama aka yi mata rataye da duk ta nuna cewa ta da yaki to sai annabi sai kawo rago wancan hadisin Allah sa Muhammad bin Rafi' قال حدثنا عبد الرزاق قال سمع معمر عن همام بن منبه قال هذا ما قال سمع أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة a wani lokaci wani mutum yana jan wata taguwa wata aka mata race ya kare lahu rasulullahi sallallahu alaihi sallam sai an annabi sallallahu alaihi wasallam wailak irka kai amma kai ba bawa ne hau hau mana fa qala badanatun ya rasulullahi ta da ce qala ce irka irka wani wailak irkabha wailak da wannan kenan وقال حدثني عمرو الناقد وسريج ابن ابن يونس قال حدثه الشيم قال اخبرنا حميد عن ثابت عن أنس ثابت البناني قال وأظنني قد سمعته من أنس وقال قال حدثني يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا هشيم الحميد عن ثابت البناني عن أنس قال مر صلى الله عليه وسلم برجل أن يسمي هذا جبته ونمته يسوق بدنة ينا جنتا قوتها وقالت اركبها أو وقال إنها بدنة قال اركبها مرتين أو ثلاثة قال سنة أبو بكر بن أبي شيبة قال سنة وكيع عن مسعر ابن كدام عن بكير ابن الأخنس عن أنس قال سمعته يقول مرة آه مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة أنظر جبت ماذا أن سنشيل مرة أنظر جبت شيء ببدنة دوجتها أبوها أو هدية قوة هدية فقالت اركبها يشون دي جاوتي هومنا قالت إنها بدنة أو هدية وأنا شكر راويتي هدية فقالت wa in ko da ta zama cikin adai ce hau mana وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن بشير عن مسعار قال حدثني بكير بن الأخنس قال سمعت أنس يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة فذكر مثلها وقال حدثني محمد بن حاتم قال سمع بن سعيد عن زوان عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل ركوب الهدي أنت وجابر بن عبد الله الأنصاري أكن هاوان هدايا ذائية ka siyo dabba ka zaka yi layya zaka iya hawo san ka to da shi zaka iya yi faƙalin sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji annabi sallallahu alaihi wasallam irkabha bil ma'ruf hauta haulu hawan da ya dace hau na tausayawa idza jimta ilaiha mutakar an baka dama ka tafi da ita kun ka hau hatta ta ji da zaran har sai ka samu wani gadan bayan da ba ita ba ma'ana da za a ce za ka samu wata wacce yake ba ita ba ta je ba ita ce a wala da kawo wato wannan yana nuna cewa duk abin da ake za a ba Allah ne cewa ake ba Allah ba a ba abu kingi ko raguwa ba yi Allah abu a cikin ka mai irin na karkashin adakan nan abin da ka fi so din nan shi ake ɗaukowa a ba Allah domin kai ma ga kula duk mutum mutum ma ɗauko shi kawai a dunkule ba wanda Allah ya wa alfarma duk duniya sama da mutum inda Allah ya gani dan buri zai ka koya ka kwado kuma Allah da ya tashi bai ka bai hude ba bai ka bani fari ba mm. sai ka al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum mai imani mutumin Qur'ani mutumin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga lafiya sama malam ai ba abin da za a biya Allah da shi shi yasa malam da ran daga cikin irin wannan dauko na abu da ka fi ba Allah kai ma idan suke cewa yanzu ka dauko dauko kudi kudi suna da wahala suna da zaki to ya kamata kai ka ce wa kanka aljanna da dukiyarka ba ka ce ka ba wancan magada ba abinda ka fi musu ka ba musu amma da ciwon sai wa kanka aljanna da dukiyarka domin kai ka ɗanka san ciwon da ka da da shan wahala da ka samu to ta siya maka aljanna shi ne alfarmar da kawai duk ka za su maka sai sa idan ka tumbatsa ka tumbatsa ko dinga tunani ka shewa Allah kudin ka kawai wallahi malam in lafiya ce Allah ya baka ƙararwa da Allah ita wajen addininsa in basira Allah ya baka ƙararwa Allah da ita a ya kamata duk idanun mu dama su rugwaje su makanci wajen kallon ƙur'ani kallon hajji sama za a sallar ababenmu duk su ƙasƙare wajen zarya wajen haka addini wani an ya talauce balla ta ba zai talauci ba shi duke su gaba ɗaya Allah ya mora da ita wani bai faɗi ba bai faɗi ba yanzu na kalla ko ne na zo na zance ce ah to wani tudu wani gangare ne aka yi mutum ba a yi kare ko biri ko damusa ba no ka bayar da kuka tattauna wani tudu wani gangare wani layi aka shato kuma a mutum da ta aka yi ka mai hankali ta aka yi ka mai imani me yasa duk al'ummatan da aka yi da baya kai ba a fito da kai a wanda lokaci ba sai aka hauka na al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum yana tana irin wayannan nimomi yana tana irin wannan ni'imomin amma ya sai ga mutum din a yau kuma shi yake cewa ai shi ya in ka je wajen shemin shi ne wajen kalle kalle shi ne wajen saban Allah shi ne wajen kashe duke ta wajen saban Allah shi ne wajen yi addinin Allah gaban ƙasa shi ne wajen cutar da shi ne ya ke kalli tarin wa'annan ni'imomin yake cewa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ce ni ne bari cika ni'imomi na a gare ku zahiri da A wannan kalma isba na cika ta tab duk abin da ya kamata muku ne muku sai ce wani ta'udu na amintan Allah na tusuha da za ku ta irga mu da ne muku wallahi ba za ku yi idan yi su ba inal insani lazulumun kafa amma a shi a kuma duk muku zalunci kan ku bijil ku mun bijilci ku ce mun ji mun saba ba za mu ba Allah da adam ya tsaya kansa karatu ta nufi kwarai da gaske an kana kallon tarin ni'imomi da Allah ya maka ko kowa a haka yake ba wani babban wani kowa Allah ya maka wani tsammanin ta kuɗi shi ne nima ba haka bane da wani can mai kuɗi shi so yake sa abu ya samu dumane tulban nutsuwa yake so babu ko lafiya yake so babu ko zaman lafiya yake so babu ko mata ta bace ma ya sha ruwa ya tsarga mai taki wani tari ni'imar mu gode wa Allah wallahi mu gode wa Allah shi yasa wannan lokutan da kuke bata wajen sauraron Allah ya ce annabi ya ce wallahi malam shi ne yana da cin godiya ga Allah yana daga cikin godiya Allah da muke yi yanzu wannan ɗin duk a cikin godiya ne kuma sannan a cikin godiya kuma sai ƙara ma da yin shakartun? wadda yin kafartun ina azabi an kun gode mun zan ƙara mu shi ta zaga mutum ga shafi wajen karatu ya ce to to harkokin ba su samu matsala ba yanzu shi kan abubuwa wani matsala da zai samu ba abin da zai sami ne a to ai in ma baka mutu ai ya kamata da ranar zaka mutu a ah, jefa da shi muka karatu wani abu da ko a ce ai a hanyar cewa ya tuntuɗe faɗi shi kenan sai ga wasu aka ɗauka wani shi ne rayuwa amma ka kana zo kana cikin yanzu wata hira ce ta rage mai daɗi wata dalila karanta karanta ka jira mai daɗi wata tasha za ka buɗe ka dinga jin labarai da wa za ku zauna ku dinga hira hirar da babu cin nama mutane mai daɗi me kaje kana yi kita Allah ki ina ta zabu ina za ku je ne kada ki sauri ina za ka sauri ba gurin zuwa bayan ga qur'ani ina za ka wallahi ma ka sa abuwa sun yawa me yawan da suka yi mala'ika na bin bayan ka so ake dama a ji a ɗauko amma ka shagaltar da lokacinka na je wannan lokacin neman abinci ne ko wannan lokacin na yanki shi ko da lokacin karatu ne da kan ma ka kira wani a waya ma kira wani ba zan daga ba wani shi ne Allah ya san haka yi maka shaida a kan haka sai ga komai naka ya zama bautar Allah sai ga rayuwa ce albarka rayuwa ce haske matsaloli ya za a da karatu Allah damuwa muka yayi mana bayan cikin wallahi duka yi. ya Allah kaza ba mu da kaza ya Allah matsala kaza ba mu da lafiya ba mu kaza kasan mu yanzu duk musibin da suka zo ba ba ga suna tafiya ba suna ina musibin addu'o'in da kuke ta yi ne addu'o'in da kuke ta yi ne wayannan abubuwan su Allah yake kallo yake daga mana kafa kuma layin dan halaka fa sai ce ya daina yi ta yanzu ko a gida muke a wannan sa'ar a yanzu lokacin magariba ba shi da daɗi ko dai ka kunna waya kana ta matsawa ana ta matsa matse ko kuma yanzu kana nan kana eh, abin nan ka zo ka saki banka ga lahanga ko kuma yanzu eh, kana nan yanzu kana zo ana ta lissafi yara sun cakar da kai ko kuma yanzu kana abin nan amma sai kashe waya ka ci wajen karatu <laughs> Allah ka ba mu da ci to yake cewa ah, وقال لسان بكر بن أبي شيبة أكليكو قال لسان وكيع عن سعر أم بكير بن أخنات أكلي أنا أنس قال سمعت يقول مرأة لبسها ببدنة أو هدية فقال اركبها قال إنها بدنة أو هدية فقال وإن قال شو شكنا فتاي قال زيك أرسعين وقال أبو وأبو كريب قال لسان بن بشير عمي مسعر قال لسان بكير بن الأخنس قال سمعت أنسا يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة فذكر مثلها هكذا وقال آه، محمد بن حاتم قال يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرها قال عبد الله سلم بن شبيب قال عبد الله الحسن بن اعين قال سمع قيل عن أبي الزبير قال سألت جابرا العركوب ركوب الهدي ناتم بجابر أكن هوان هدايا التي فقالت سمعت النبي sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hauta bil hawan da ya dace hatta ta ji da har sai ka samu wani gadan bayan da yake baki ba babu ma ya ya zai yi shi wanda ya ji wada hadaya ya zai yi bil da hadaya din idan asiba in ta kasa fi tsariki a hanya ya taho da ita ka tura kudin hadaya ka ce kudin hadaya nan daga tura fa ta kasa قال سعيد بن يحيى قال خبرنا عبد الوارث بن سعيد عن ابي التياحي ابو قال اسمي موسى بن سلمه الهذلي قال انطلقت انا وسلام بن سلمه موسى ابن سلمة الهذلي كيشوا نيد سنان بن سلمة من تفي معتمرين أو معتمرين من تفي أيش أمرا قالت وانطلقت سنان shi sunan abokin tafiya na musa bin salama a tare da shi ma'ahu bi badana ya tafi tare da shi akwai wato akwai tabuwa ya suƙuwa yana janta fa'azhafat alayhi bi tsari sai ta fara daƙile masa a hanya azhafat ta fara jan ta fara da jiki da tafiya alamar shi lafiya fa'ayya bishaniya sai ƙosa da sha'aninta ya gaji afa'ina bil khalqil awwal al-i'ya kila sai gaji in hiya ubdi'at kaifa ya'ti biha da zai ganin cewa in hiya ubdi'at in ya ganin cewa kamar sa ko ya yanka ta ko ya batta kaifa ya'ti biha ya zai zai dauke ta ne a cikin kaya ya je ta san a jira sai ranar sallah ko zai kaza ko zai fata a nan ne faƙar ce da in ƙadimtul balad ya ce idan hana isa garin da zan ji da astahfiyanna an zali wato ya ce kamar zan nemi fatawa an gane ko ya zan yi ƙarke fa'adu haitu ko sai na yanka ta wadda ma na zannan ba'a da muka yi samu wani guri muka yada zango ƙarce in tsarik ya cewa ya ce ibn abbas ikare ya ce in ɗalik ibn abbas ke ga musa ibn salama ce ke wajen ibn abbas ya ta haddas ilai da allah ka je ka ɗan nemo shawararsa akan wannan abu ƙwada ce fata karar lahu sha'anin badalanci ya gaya mata sha'anin tago ta faƙa ce alil khabir shaƙafta Faduwa ta zo zai da eh ba a sa rasulun lafiya bi sitta ashara badana alisalun ya aika da taguwa goma sha shida ma'arajin tare da mutum wa hufi ha ya sanya shi ya jagoranci su ƙalifin mu ba ya tafi abinta sun marja a ce dawo fa ƙalifi ya rasu da ya'alamu Allah kai ba a suna'u bi ma a alayya min ha ya zan yi da wata ta kasa a cikinsu ko ta rasu ƙalifi in har ha sai ka tsire ta sun masbuk na alaiha takalmin da aka ya mata amince ana rataya takalmi ko sai ka nan nannaɗe shi fi miya a cikin jininta sun maja'alhu ala suhbatiha idan ka nan na nannaɗe wannan jinin a ciki ma'ana ka gauraya shi a ciki in ta kwanta sai ka tsora takalma kan ciki tana duk wanda zai san ta ya ce na to da alhaji ba zai ci ba sai kai waɗanda suke zaune gari su ya ci abin da Allah na'am ike cewa in har aka tsira cikin masbuk na alaiha sai ka fi damiya sai ka sanya takalman da aka rataya mata a cikin jinin su majalu ala sahbati ya take samu gadan bayan ta ko kan cikin ta kadura wala akul minha anta kai ba zaka ci ba wala adu min ali rufa atika ko dai daga cikin abokan ta ka domin duk kuma ne ta ne abu mutanen gari sai ci kai kuma da ka zo abin nan ai sadaka ka ba da an ba da muka ci to a sai da ita aka kawo mun kudin. ba wannan magana وقال سمع يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن حجر قال قال قال حدثنا قال يحيى قال اخبرنا وقال الاخران قال اسماعيل بن عليا عن ابي التياحي عن موسى بن سلمة وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثمانه بثمان عشرة بدنة عن ابن سلم يا ايكا da ra'uma guda goma sha takwas مع رجل rajulun tare ثم ذكر بمثل حديث عبد الوارث misir hadisi ولم يذكر أول الحديث قال Sani أبو غسان المسماعي قال ثاني عبد العالى قال ثاني سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس أن زؤيبا أبا قبيصة شوى زؤيب بابا قبيصة حدث ويادة تلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan aika shi ne? da tagoyi ko raƙuma ya tafi da su makka su mai kun sai ce in atiba min hashim wanda daga ciki ta kasa ko ta gaga fa khashita alaihi sai ka ji tsoron za ta mutu fanharha ka tsire ta su magmit na alaha takalmin da aka rataya mata wannan kala'id din sai ka danna shi ka curkuɗa shi ka cakuɗa shi ka murgina shi bi miha a cikin jininta su mabirin bihi su haifata sai ka ɗora shi akan cikinta wala ta tsa'amha an ta wala ahadu min ahadu rufa fatika kai kankaci aka wani wanda yake cikin abokan tafiya ka ba za ta ci babu jubi tsawafil wada babu da ke magana akan wajabcin ai wato wajabcin tsawafin bankwana wasu suqutuhu an al-ha'id cewa kuma ya tsaraya ga mai haila matar da take al'ada ranar tafiya sai zama tana al'ada to shi ke kai ta tafiyar ta eh ba su duk wannan tsafi ba al-sa sa'id bin saurin ana kallon nan muke to to mu koma bukari ta bukari mm. bashi Yeah.